kawai bana son duk wani abu da zai shiga tsakanina da kai ina jin fargabar duk wani abu da zai sa ka juya min baya ni dai bana son bacin ranka ya riko hannayen baba obiye a cikin nasa yatsun hannunsa har kyar ma suke yi baba ba za ka iya ɓoye min komai ba idan har kana da damuwa kallo ɗaya nake yi maka na fahimta ina ji a raina da akwai wani abu da ke ka. don Allah ka faɗa min habibina na yi alkawarin zan yi iyakar bakin kokarina wurin kawar maka da damuwarka da ƙwarin gwiwa ya furta maganar yana kallon idanun baba obi da suka kaɗa jawur idanun sun yi ja tsufansa duk ya biya ƙara fitowa wani marmashi ya yi mai taɓa zuciya kafin ya ce idan na faɗa maka abin da ke damuna za ka ɓoye min sirri na ba za ka faɗa ma kowa ba sannan za ka rufa min asiri jinjina kai Owis ya yi da alamar roɗani akan fuskarsa kamar bai san furta maganar ya ce na jima ina son sanar da kai sai dai ina jin fargaban yadda za ka ɗauki abin a ranka kai min alkawarin ba za ka fusata ba ya faɗa labbansa na kirma ba karamin rikita tunanin chief owis ya yi ba gwiwarsa har ta sace in a lower voice ya furta ni mai rufa maka asiri ne babana ba zan bari kowa ya sani ba tona maka asiri tamkar tonawa kaina asiri ne da zuri'armu cincina kai baba obi yayi sai da ya fara kallon guiding din ya tabbatar babu mai kallon su kafin ya matso gab da chief obis yi masa rada a kunnensa lokaci ɗaya chief ya dan janye kunnensa da tsantsar mamaki yake kallon baba obi wanda tuni ya sha jinin jikinsa ba zato ba tsammani a lokaci ɗaya suka tuntsare da dariya kamar wasu zautattu yaushe rabon da in ga chief yayi dariya irin wannan ni kaina na manta komai nasa mai jan hankali ne dariyar ta yi matukar tafiya da imanin ta yi matukar tafiya da imani na saboda gabaki ɗaya ta bayyana zunzurutun kyawun fuskarsa dimple ɗinsa duk sun loɓa fararen hakoransa kamar auduga tsabar haskensu sun ɗau lokaci suna tikar dariya kafin daga bisani cif ya kifa kansa bisa kafaɗar baba obi hankalinsa ba ƙaramin kwanciya ya yi ba da farko ya yi tsammanin wani mugun abin zai faɗa masa ashe ba haka bane muryarsa tamkar ta mai jin bacci ya furta grandpa are you kidding me baba obi na murmushi ya ce wasa nake maka always ni ina ni ina iya yin aure tsofe tsofe da ni ga tarin 'ya'ya da jikoki wannan ba hujja bace in dai kana son yin auren ka faɗa min insha Allah I will try da zolaya baba obi ya yi masa dundu akan bayansa tare da cewa always wallahi wasa nake maka kawai don in ga reaction ɗinka ne kuma na gani tun da gaya nan na sanya ka yin dariyar da ka daɗe ba ka yi ta ba sauke ajiyar zuciya cif yi kafin ya sake furta filis ko da nan gaba ka ji kana buƙatar abokiyar rayuwa ka sanar da ni zan goyi bayanka kuma zan nema maka dattijuwa daidai da kai dariya baba obi ya yi. Allah ya kiyaye in auri tsohuwa haba always ina laifin yar sha takwas mai jini a jika wanda za ta sangarta ni ka san mu tsoffi mun fi son a rinka tarairayar mu kamar irin newborn baby yanzu ni always idan na aure dattijuwa kamata me za ta min da mamaki cif ya dago yana kallon sa kai ka ce ba daga bakin sa kalaman suke fitowa ba kafin ya bashi amsar maganarsa wayar baba obi ta fara ringin da sauri ya zaro ta daga aljihu tare da fikin na kwallo ya kara a kunnensa chief always sai kallon sa yake yi har yau yana mamakin tsufan kakan nasa kwata-kwata babu rudin tsufa a tare da shi yana da karfi ga kaifin basira idanunsa kuwa ko na matashi albarka saboda yadda yake gani da su ko bai sanya glass ba hatta sandar da yake riƙewa ta gayo ce ba don ya gaza taka kafarsa ba alhamdulillah alhamdulillah almost three times baba obi ya furta hakan hannunsa ɗaya dafe da saitin zuciyarsa alamar ya ji sanyi a ransa ina fata kun sauka lafiya ubangiji Allah ya hutar da gajiya ina yan jikokin nawa da surkar arzikin ina fata duk suna lafiya ya tambaya yana sauraron muryar wanda suke magana da shi madalla na ji daɗin jin hakan hatim ka kular min da kanka tun daga ka haura ka bar kasar nan nake ta zulumi duk bayan 'yan mintuna sai na duba on news in ga ko kun sauka lafiya dan na san su ne na farkon da za su fara buga labarin yadda jirgin ku ya yi landin sai ga shi cikin ikon Allah ka kira ni yayi maganar fuskarsa sa dauke da murmushi muna a tare da always wata ya manta wayarsa a gida ne wani yayi aure na yanzu haka muna a gaidin. mika ma always wayar yayi uncle ɗinka ne ke son magana da kai Karɓi ku yi magana kai masa ban gajiyan gajiyarsu ka mishi bangajiya jirgin ya sauka lafiya da sauri chip ya karɓi wayar tare da karata a kunnensa my uncle ya kake ina fata kun sauka lafiya on the other hand muryan prime minister ta amsa da cewa alhamdulillah my son tafiya ta yi kyau yanzu haka ina a bedroom ɗina. da kira na samu jama'a suka kyale ni sun yi kewarka ne kai din ne ba dai farin jini ba yar dariya hatim yayi kafin ya numfasa ya ce ina yaro na tun ina a cikin jirgi nake ta tunaninsa always yanzu haka da nake maka magana zazzabi nake ji a jikina saboda kewarsa ina ta kiran layi ko dan ka bani shi mu gaisa bana samu dagowa yayi yasa saci kallon baba obi kanin sun hada ido ya sa shi saurin canza yare zuwa larabci saboda bai san ya ji me zai furta uncle zazzabi saboda shi hmm, ba za ka gane ba dan Allah ka hada ni da shi hankalinsa a ɗan tashe ce please uncle ka daina sanya damuwa a ranka ba na jin daɗi na manta wayana a gida ne shi yasa baka sami ni ba amma insha Allah idan na koma zan yi kokarin haɗa ka da shi ko hankalinka ya kwanta amma kafin nan please ka sha magani kada zazzabin yayi yawa always babu wani magani da zai warkar da zazzabin nan kawai ka haɗa ni da shi saboda shi kaɗai ne waraka na baba obi da ke kallon always ya kura masa ido ba tare da ya fahimci me yake cewa ba okay uncle zan yi abin da kake so nagode always and please a bashi kulawa ta musamman bana so ya nemi wani abu ya rasa na yarda da kai kuma na san zaka iya min abin da nake so cikin girmamawa ya amsa masa da to uncle sun dan jima suna waya kafin su kai sallama ya mika ma baba obi wayar harara ya galla masa faɗa min me kuke tattaunawa na ji ka canza yare dan kada na ji ko girgiza kai always yayi ba haka ba ne bai karasa maganar ba sallamar hajjaji ta katse su ba karamin daɗi obi sai ji ba saboda bai da amsar da zai ba baba obi a kan tuhumarsa da yake yi tuni kamshin turarenta ya gaure hancinsu hannayenta riƙe da tare ta shigo gaidin ɗin. t-set ne akan tray ɗin, tare da fresh fruit bayan ta ajiye musu fuskarta da fara'a ta gaishe sa ta gaishe su a mutunce suka amsa mata idan kin shiga ciki ki sanar da mutanen gidan su prime minister sun sauka lafiya yanzu ya kira ni a waya ya faɗa min na san ba lallai su ji ba marmashi ta yi insha Allah zan sanar da su ta faɗa tare da miƙewa ta fice daga gaidin din kana santa ne Na naga kana kallanta muryar cipce ta ratsa kunnensa da sauri ya kauda idansa daga kallon bayan hajjati ya wurga masa hararar zolaya dan Allah ka daina wannan maganar kawai daga na kalle ta ta bi baki Owis yayi ba tare da ya ce komai ba ya dauki teapot ya tsiyaya musu a kwaf a tare suka zauna suna sha gwanin ban sha'awa idan muka koma can ko ɗaya bangaren Alina wannan ranar da farin ciki ta yi shi babu wanda bai san da zancen bayyanar Binanzir ba hatta su mami da abi sai da ta sanar da su sun ji daɗi har addu'a suka yi ta mata akan Allah ya ƙara tsare ta daga sharin waɗanda suka yi mata kurciya da kuma fatan Allah ya sa su ma su tace su bayyana kamar yadda Binanzir ta dawo tun bayan da ta kammala sallar la'asar ta dukufa tana kallon hotunan Binanzir da ta tura mata a waya kamar yau ta fara ganinta gaba ɗaya zumuɗin son ta take yi akwai abubuwa da dama da take son ta ji daga gare ta tana son ta san me ya faru da ita bayan guduwarta sannan a wani hannu ta faɗa, murmushi ta sake yayin da take yin zumin fuskar Binanzir ta yi haske sosai jawur ta ƙara jiki ta zama big mama ya Allah kamar yadda ka nuna min binin zirdaranta da lafiyarta ya Allah ka nuna min su uzir haka har yanzu ban fidda rai da su ba saboda ina ji a raina suna a raye ya Allah ka tsare min mijina da dan uwansa da angel ɗina. a duk inda suke ya Allah idan sun riga mu gidan gaskiya ka ji kansu ka gafarta musu alfarmar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muryar ta na rawa ta karasa maganar saboda kukan da ya ciyo ta ci alina muryar zahir ce ta katse mata kukan nata da sauri ta sanya tafin hannunta ta share hawayen don ba ta son zara ta ga kukanta hakan zai iya sanya ta a damuwa murmushi ta kakaro akan fuskar ta dago ta kalli zara da ke shigowa na'am sista na anti na ina kara ta yaki murna anti binanzir ta bayyana saura angel dinmu insha Allah ita ma za mu ganta ni na san yau da kyar idan zaki iya rintsawa saboda zumuɗin haɗuwa da anti binanzir cike da nishadi zara ta yi maganar tare da samun wuri a gefen alina ta zauna tana dubanta na gode zara ki ci gaba da taya na addu'a allah ya bayyana su uzir ba na jin zan ma iya bacci a daren yau insha allah zan yi na bilbilo a kansu ta faɗa tana ɗanya matsa fuskarta da ke kunshe da damuwa lokacin da yayan binanzir ya faɗa min cewa kurciya aka yi mata har ta gudu ta bar gida wallahi ba komai ya faɗo min a raina ba face bacewar su ta ce farar ɗaya aka neme su a karansa a tsakar dare Sara ba kya tunani su ma kurciya aka yi musu ta jawur ta jefa mata tambayar shiru Zara ta yi jim alamar tana nazari kafin ta ɗan na kai ta ce nima ma na yi tunanin hakan zai iya yiwuwa amma kada mu dogara akan hakan tunda ba mu da tabbaci kin faɗi gaskiya Zara shiru suka ɗanyi na wani lokaci sara ɗazu muna cikin yin magana ba mu ƙarasa ba abi ya kira ni murmushi zara ta yi ni ma na sha'afa labari ta fara bata na dina ɗin hatim tun daga farko har ƙarshe ta dare mata ba komai ne ya tsaya ma alina a rai ba faci yarinyar da zara ta bata labarin sun haɗu har sun yi hotuna ki nuna min hoton in gani zumbur zara ta miƙe tana faɗin inna lillahi na manta wayar a hannun baby junaid tun ɗazu tana a wurinsa allah ya sa bai yi min barna ba da sauri ta fice daga ɗakin ta shiga neman baby junaid ita ce har ɗakin ummi da mami duk baya a ciki har falo bata gansa ba da sauri ta nufi ɗakin abi nan ma babu shi ta dawo ta shiga ɗakin uncle still ba junaid sai da ta gama shan wahalar neman sa har za ta juya ta koma ɗaki ta jiyo sautin muryarsa a kicin shi da ana na magana kin ga wannan ita ce Angel dina anti Zara ce ta dauko min hotonta a daidai lokacin Zara ta shiga kitchen din kafin Ana ta karbi wayar dan ta ga hoton Angel din motsin shigowar Zara ya firgitar da Junet a rude ya saki wayar ta kife kan fulo wani irin bugu zuciyar Zara ta yi ba ita ba hatta Ana hankalinta sai da ya tashi idanansa a zare suke kallon Junet wanda tuni ya sha jinin jikin shi muryarsa na rawa ya furta an ta zara ba ni bane ana ne ta kada miki waya yana magana yana girgiza kansa duk ya biya rude jikinta na tsima ta nufi wayar ta dauko tare da juyo da ita gaba ɗaya screen ɗinta ya tsatsage fatsa-fatsa baka iya ganin komai kamar ta fasa ihu haka ta ji tsabar bacin rai a faɗaci ta ce junet hankalinka ya kwanta ko ka fasa min waya daga abrin arziki na baka ita dan ka kalli hotuna ta faɗa tana zare masa ido fuskarta a ɗaure tuni ya ƙara firgita sista zaraki ya haƙuri shi ma ba da son ransa hakan ta fara ba kada ki tsorata shi ana ce ta faɗa cikin kwantar da murya Ba ta tsaya sauraron ta ba ta riko wuyan rigar Junet dan kaga ina maka wasa da dariya ko shi yasa har ka samu ƙwarin gwiwar fa samun fon ɗina mu je ɗaki yau sai ka yaba ma aya zakinta dan rainin wayo Dallaji barka ko kunya babu. Laban sai fara tabawa alamar zai yi kuka. Kar na kuskura na ga hawaye a idananka. Wayar wuta zan sa na maka duka. Shiru yayi can kuma ya fara mata magiya. Ba zan ƙara ba anti Zara. Dan Allah kada ki buge ni. Na tufa Allah. Kiris ya rage ta fashe da dariya. Kanin yadda ya tsorata kamar ta taba bugunsa. Alhalin tun da ya taso babu wanda ya taba bugunsa. Jan shi ta yi har zuwa bedroom ɗinta. Ta zaro wayar caja a jikin socket kafin ta dawo gare shi da gudu ya fice waje yana kuka biyo shi ta yi a guje tana kwala masa kira bai nufi ko ina ba sai ɗakin mominsa yana shiga ya faɗa kan cinyarta ya kankame ta yana faɗin momi ki ce ma anti zara kada ta buge ni ba na so duk ya biya da barbarce a ruɗe ali nake kallon bayansa jikinsa sai kyarma yake yi faɗa min kai da wane ne anti ki bar da bebin nan Allah yau sai ya ji a jikinsa har ni zai fasa ma screen ɗin waya daga abin arziki na bashi a ranta don ya kalli hoton Unaisa shine zai fasa min phone ɗina amma ban ji daɗi ba Junaid me yasa za ka yi mata haka ka kyauta abin da kai ma anti Zara ba tare da ya ɗago kansa ba yace ce ta yi hakuri ba jan kara ba mu miki siya mata wata wayar cikin na da nake tarawa a wurin ki. dariya suka yi ga baki su jin abin da ya ce anti Ali ne yanzu ne yanzu ni ya zan ni takaici na ma hotuna da baki gani ba mika mata hannu Alina tai Muga wayar da sauri ta bata duddubawa tai kafin ta ce zan yi magana da Mahabub ya kai miki ita wurin gyara kada ki damu idan an dawo da ita sai ki nuna min hotunan ajiyar zuciya Zara ta dan sauke shikenan amma duk da haka sai na tsala masa wayar nan ta faɗa tare da yunkurawa za ta zani bayansa fashewa yayi da kuka yana faɗin anti Zara kada ki buge ni Allah yana sama yana kallon ki dariya zara ta yi ka san da hakan shine ka fasa min wayar muryarsa da shekar kuka ya ce ai mami za ta canza miki wata cikin kuɗi na tsarewa ta yi da dariya cike da zolaya ta ce ban taɓa sanin kai matsoraci ba ne sai yau ai ko daga yanzu tunda na gano lagonka da zarar kama rashin ji zan zane maka baya da wayar cazana maki mata ka faɗa yayi ba tare da ya tanka ba Allah sarki wannan kenan a can ko dai ɓangaren hajiya Adama. A hankali ta yi din ɗin ta. fitowa ta yi cikin shiga ta les, ta yafa mayafi akan kafadar ta. kafaɗarta, ta manne da farin glass Shopping bags ta dauko a seat na motar kafin ta nufi cikin gidan, tana gab da za ta shiga bedroom ɗinsu, ta tsinkaye muryar Uncle Abdullahi yana waya. Ka hakuri, na san ba haka mukai kai da kai ba, na saba alƙawari. amma ka duba halin da nake a ciki. lokaci ɗaya na rasa ɗana bayan haka na rasa ɗan yayana tare da yarsa na rasa 'ya'yana na rasa yayana da kakata kai kaɗai ne za ka iya taimako na a halin da nake a ciki wallahi ni zan iya maida maka adadin kuɗin da na karɓa a wurinka saboda ka dawo min da su in dai suna a raye na gwammace na kare rayuwata a talauci akan in ci gaba da ganin damuwarta akan rashin haihuwa muryarsa a marairaice ya yi maganar kamar zai yi wa mutumin da suke yin wayar sujjada tsabar yadda yake lallaɓa shi yana yi masa magiya cak ya tsaya da yin maganar ba tare da ya ƙarasa ta ba sakamakon kamshin turaren hajiya adama da hancinsa ya shako masa a hankali ya yi rejectin call ɗin yana kokarin daidaita nutsuwar shi ba halin ki bane yin laɓe ta ji ya faɗa fuskar shi ba fara'a ba ta tanka masa ba har sai da ta ƙarasa gaban gado ta ɗaura shopping bags ɗin kafin ta juyo ta dube shi da alamar rudani akan fuskarta gaskiya ka faɗa ba hali na bane amma wannan wayar da kai yanzu ta ɗan ɗaure min kaina diya wani kuɗi ne na ji kana faɗin zaka mayar a dawo maka da su idan suna a raye har kake faɗin ka gwammace ka kare rayuwarka a talauci akan ganin damuwa na na rashin haihuwa su wane ne kake magana a kansu da wani irin kallon tuhuma take duban shi hannu ya sa ya ɗan shafa kiyarsa daga ganin fuskarsa babu kwanciyar hankali tsufansa ya kara bayyana musamman ma fuskarsa duk ta yi tamoji tamoji maimakon ya bata amsar tambayar ta sai cewa yayi har kin kammala siyayyar ta me da me kika siyo mana ne a waske ya faɗa tare da nufar shopping bags ɗin da ta ajiye a gangado ya buɗe yana dudduba kayan ciki kamar sakarya haka ya barta a tsaye tana kallon ikon Allah hajiyata yunwa nake ji please ki dafa min abin da zan dan ci gyada kai ta yi aranta tana ayyana ko ma menene zan bincika duk da ba hali na bane amma da bukatar na san da wa kake da wa kake waya akan su wa kake magana cire mayafin ta yi ta daura su akan gadon kafin ta juya tana faɗin sorry riya. na barka da yunwa ban san lokaci ya ja har haka ba bari na je kicin na shirya ma abin da za mu ci bayan fitarta daga ɗakin ajiyar zuciya ya sauke kamar wanda ya kubuta daga hannun dogarawan sarki kwantar da kansa yayi akan filo idanuwansa sun kada jawur ba komai yake tariyowa ba face na siyar yayansa malam zahir hakika yayi babbar rashin da har abada ba zai taba samun makamancinsa ba agogon ɗakin ya kalla kusan karfe biyar na marece limshe idanuwansa yayi zuciyarsa na yi masa wani irin raɗaɗi daga gani yana a cikin matsananciyar damuwa muryoyin su uzair ne suka fara yi masa gizo a cikin kansa ba zai taba manta ranar da suka shigo ɗakin sa da zumuɗin sanar da shi sun samu matayen da za su aura ba kun yi shiru ba ku ce min komai ba Tach ka fara faɗa masa harara Tach ya ma uzair ai kai ya kamata ka faɗa masa ni kunyar shi nake ji Allah a cikin kunne suke yin radar Allah sarki wannan kenan duka duka nan zan dakata sai mun haɗe da ku a kashe na gaba don jin ci gaban labarin kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin kurkuku takun karshe kashi na 49 faɗa min mana ko dai maganar da muke yi ce ko kuma akwai wani abu da ke damunka girgiza kai yayi a'a always kada ka damu babu abin da ke damuna kawai bana son duk wani abu da zai shiga tsakanina da kai ina jin fargabar duk wani abu da zai saka juya min baya ni dai bana son ɓacin ranka riko hannayen baba obi